da kudin ba na kasar gana ba ka bashi ka ce shi baka kaza shi rike ma su hatta su to ana ba shi su zingina amma wa hai su da ba'u alaihi sai an buga musu sitam cewa su da an kamar su aka son a iske ko canji ka ai auye la ko a aza su inda aminin gwan amintacce saboda ba amfani da kudin jingina na bashi don ka bashi ya jawo amfani ya zama riba ورهنوا للموشاء إماما لهنا قبل جميعه له تأينا ورهن للموشاء ba da jingina abin da an wace ba a raba ba kamar da ni da kai da shi adda wurin ga to ina iya ba da nauka so ga abin da garwaye haɗu ba a raba na sannau ba ya ce amma in ya zama amara hana ko da ma tare da wanda ya ba da jingina da wanda zai amsa jingina suka tarayya ko ko shi wanda ya ba da jingina shi ka tarayya tare da wani to jami'i shi karbar dukkan mai ta ayyana ya ayyana da hugarai to ga na rabi ne zan bai jingina to ko da yake rabi kan bai jingina duk za a karba in kai da ka bai jingina kai na za a tare yadda kai to inda wani ka haƙi ha shi na zai faɗi wa ma a rahi ne ya kafi an ya hula fihi ka na rahan wa ma a rahi ne in ko shi abin ga da an ci ana tarayya ta da wani tare da wani yake da shi ba shi ya ba da jingina ba to ya kafi ya ishi mai amsar jingina an ya hulla shi sarkafihi ga abin nan ka ne kamar sabkan mara hawan da ba shi jingina ba duk zai karba ba yanzu tun da wanda ba shi jingina da shi da wani ne ba shi da ba sai ya tsaya ga gidan nan irin tsayawar wanda ya ba shi jingina ورهن محبوس بباقي ما وقع فيه لا يرد قدر من دفع wa rahanin yanzu na mahabusun abin rikewa na da baki da sauran mawaƙa abin da jingina ta alkuhi shiga rai in kwabo ya rage jingina na nan ba a ce ka biya rabin bashi a baka rabin jingina shi Allah ya raddu ba a mai sai mai kadara man da fa abin da ya bai وشرط ملك الرهن حيث لا يقع إنصابه من حقهم محوقا to wa sharɗin mulkin rahani sharaɗin mallakar jingina haisu la ya ƙa'in safuhu sadda adalci ne bai afku ba min haƙihi da alhaki ne anna hau hal wa ƙawa abu ga jingina in wa za ta yi ban kawo ba kuɗinka ba ka mallaki abin an hana hakan fasalin fi ihtilahil mutarahinaini masu jingina biyu sun kai sabani da mai bai da mai amsa kila ga sifar jingina ko ga abin da an ka bai an ka amshe ta ya fi haiti la wa mautahin fi almiranin kana fi haƙin rahin naka akwai talmini sai an haɗa baitin القول قول راهين صدقا وقاله شاهد حال مطلقا توبيت الله راهنا عند مي بعد جنجنا ومرتهن da mai amsar jingina sun kai saɓani hi ainihin rahanin ga ainihin ita jinginar wacce yawan gada shi ba ita ba wanga bai ba wacce yawan gada kabbai kana fi haƙƙin rahim da ya za an ba sai jingina ga wani alhaƙi to nan alƙaulu zance ƙaulu rahimin zancen mai ba da jingina na mai ba da jingina aka amsa magana ta amma fa da sharaɗin in idan bai shahidu halin shaida hali saddaka ta gangasta makalahu zance ne mabalaka saki ya shaida hali ka an yakuna alhaqu qadaruhu ne a qila tura ili ashirin murdi'a ka an kuna alhaqu kamar haƙƙin da an ka bai qadaruhu gurgudu ne hujjar da adari a ce to dubu ɗari an ka bashi amma wa tura turahan qila jinginar da ya bai murdi'a mai bayyana ta li ashirin tana fara da goma an ga cakar gaskiya babu mai amsar wa gari gashi ba da dubu goma ne kai dai ba shi riga ta ba wa gata ba in dai shaida hali ta shaide shi kamar gwargwadon abin da an ka bai na haƙƙi ya fi kima abin da an ka bai jingina ya ce wani akwai magana ka ɗauko kudar ke ce ni ya gambari ni baka na amshi dubu biyu da ya ce a turu <laughs> rigar ban tara <laughs> ce wani babu mai amsar rigar gashi na kaza don Allah ba shi riga ce <laughs> saboda shaida hali ta shaide shi ولا قوله حيث يبدا ايمان ارتهان لا يدعي يدعي بالتشديد لا بالسكون اه هذا يجي قرن قرن ذاك ناس اشد ولا قوله حيث يبدا ايمان ارتهان قل لا يكترن قولي مرهم wal ƙaunu shi ko zance ƙaunu na raha zance wanda ya bada jangina na hawa yau wanda ya bada jangina har yau dai shi aka amsa magana ta hai su sadda manarta ha wanda ya amshi jangina yadda ika da awat hulula sabqai lokacin rahama lokacin jangina wacce wani lokaci yayi wanda an kai ka kawo ka amshi abinka in baka bar sayas in dai da dina an miƙa ba bala ya ajali ne ba to nan ga ajali ƙaunin wanda ya bada jangina aka amsa kamar da aka amsa kauli ne ga ainihin abin da an kaba jingina sai dai can ga ainihin abin da an kaba jingina sai in da hali ta gaggasta sashi aka amsa magana wa fi ka sai halayen yi jidda ta hura hini a su zawi ta shi ko aka so ki shi haka yi an tsare shi ma'ana kaunin mai amsar jingina ake amsa a nan fika ka saibin da ga irin tuha tsoho wa yadda ijib da tahun rahin a rahin mai ba da yadda iya yadda a wajen da tahu sabunci ya ce lalle ya da shi na amma ni sabo ne baka ah, ya ce ah ka kai koyo da gobe tsoha ya kayan ka kawo kuɗin ta shi a kishe wannan an kiyaye shi an amshi zancen mai amsar jingina da inda mai ba da jingina yadda a sabona na. ya zo da tsoho shi

ya ɗauki gagga aka ce wani wasu an gaba da jingina za mu ce yi wata uku a ce to wata uku ba su tsohon da rigar ga haka hiza ga wannan waza da wancan da wanga na da a wasu ko sabunci da can ga ajalin can duk dai wani aka su layu ta ba kishi haka shi ko bai da rikici in ya zo da ma layu shi abin da bai kamantuwa to an so ya an amshi zancen wanda ya ba da jingina haka da mara ya ta'allaku bihi lama baby lamun tsaya ma mutum kan wani alhaki da kuma abin da ke da alaƙa da bel وصلني والضالين بالحميد كذا كبير yi والكفيلي rashin miyar lamin an ambaci mai lamuni wanda zai tsaya ma mutum akan wani alhaki ana ce mai hamilu don ya ɗau wannan nawa ya zan hamilu ka za ka haka nan bis ne ana a za'i don ya lamunce zai kawo wal kafil kuma ana ce mai kafil hmm. don hanyar da ya ɗauka fala ta renon wancan ya tausaya mishi cewa a rabu da shi zan kawo to duk sunayen mai beli na laminu hamilu za'imu kafiri wani nalma a ruhu zalman uttala na ahazi a jaran bihi a wala yahuwa shi beli minalma a yana cikin aikin alheri aikin lada na ba amsar jinga a hazihi a jaran bihi hanawa ya hukunta karɓar jinga da shi auki walan ko wani hulhuri ba a ci da ceto ba ka ceto mutum ga wani alhaki ko wata alaka kuma ka ce ya baka kaza ko ko shi sai in shi ma kaza kurkure ga tsayawa gada za ka yi mai والحكم ظاهر سستيراتي ملمن حتى من الملمون أما قلمن ومن الملمون قامنا أمام التجارة قرآن حدينا والحكم ظاهر yace hukunci haka shike shi ma an hana haisu sadda istiraɗi mallamin sharɗantawa wanda zai yi beli ko zai lamunce haɗɗan an amman kallinin daga wanda an ka dokan malamunin muna da malamuna daga abin lamunce ba shi ma an hana ka ce to zan tsaya mai zan ɗau nayin biya amma in kana rage mai kaza ba a ce haka zan tsaya mai amma in kana rage wani abu sai in ma ajalin ya sabka وباشتراك واشتراك في الأداء تلامون حيث ففيه إن ورد أن ورد كو إن ورد ماذا إنا باب ما إن باب ما همزة أسا to wa bishtirakin wastiwa'in fil adatta lamunan hufifa, wa hufifa an sassabta ta lamunin ta lamuni bishtirakin da tarayya wastiwa'in da daidaita hil adad ga adadi kamar ku biyu ku sai abu a biyo ku bashi ko wannan ku ya zan lamuni ga guda to an yarda da wannan ko bai kawo ba ni zan kawo shi ko ce ko bai kawo ba ni zan kawo cikin mu duk wanda ka gani to namu ne kenan to amma da sharaɗin sai da ishtiraki abu guda na suka tarayya kuma da istiwa'i daidai da daidai suke kada ya zama wanga adda sai da wanga adda sulu sai da sun daidaita ga abin nan daidai da daidai to shi an sassabta ba a ganin kamar can ga bayanan harko kamar ya halittun tun da ya zan ewali kamar kowane ya lamance ma wani amma da hurhuri to ce to tun da tarayya suka kuma daidai da daidai suke an sassafta. wato shi ya halatta in waran in haka ya tuzo wa sahani alita baruati wa sulusman yamna'u zati. wa saha lamuni ya inganta min ahli tabarru'ati daga mutanen tabarru'i wanda ka iya sadaka ko kuma ta sarrafi ne ya wuce ga kyauta ko sadaka banda yaro kenan banda mace ga abin da ya wuce sulusi banda safifi duk wanda aka wa hajari bai beli duk wanda bai mallaki al'amarin kai bai tsaya ma wani ga kuɗi ko yana Shi shina inganta ga mutanen da adda ikon su yi tabarru'i suna iya kyauta da abin su kuma ta zarci ba mai hanawa wasu manyan na ukar zauza su ko waɗanda aka hana mata baruki irin mata taki to sai sulusi ɗai abinda ya wuce sulusi ba su tsayawa sai da yadda mijinsu a ah, fike abin da ki yi lamuni kice kina biya ba ki da biyu ɗinai kuma ni ban sani ba ke ta yake don haka babu belinki sai a koma kamuwa nan da ta tsaya mijinta ya bude saboda abin ya wuce sulhu sai abin da ta mallaka kuma ba ta da ikon ta bari idan abin da ya wuce sulhu fi sai in ya wa huwa bi wajhin aw bi malin jari wal ahzu minhu wa ala al hayari wa huwa shi lamuni bi wajhin akwai lamun al wajhi wanda baka tsaya ma mutum amma shi kaka kawo a ranar nan tai aw malin ko ko ina kawo kuɗi to alƙali in ya ce to wane lamunul mali za ka yi ko lamunul wajahi to lamunul wajahi zan zan karɓe ranar nan ina kawo shi shi a tura shi muka so dan muna so ne za mu baka shi ni kuɗi su muka so shi shiga kawo kuɗi in ka yadda kana kawo kuɗi gashi nan to in ka ɗauki lamunan kuɗi wannan ba a ko bida ta ranar kai a bida sai in an ga dama an ce akwai zaɓi wal ahazu minhu karɓa abin nan da garai au alal hiyari ko ko akan zaɓi ya rage naka don yana yiwa wata ranka tsaya ma mutum ga don ga ka'idar tsayawa kuɗi wanda bai da kuɗi bai tsayawa ga lamunan kuɗi sai an diba an ga ah, to ko sun buwa ya hita ga wanga shi ga wanga suna hita sai in ka ce ka tsaya mai sai a ce to kuɗi ba ka kawo muna in ka ce ka ɗauki lamunan kuɗi sai a ba sai ba a san ka kana da su amma ba a ba da lamunan kuɗi ga wanda bai da su don hawa yau kamo shi ɗaya ta yi To aka so tun harkomi annaba da wanga kuɗi aka so amma inda lamunin wajen shi inda haƙƙi bai tabbata ba ana gudun jibi a kawo shaidu shi ko ya gudu magana ta fara ɗan gaskiya amma babu shaida to babu damar tsare shi tunda babu tabbaci to kuma ana gudun a sakai jibi a taho da tabbacin shi nan to sai a cewa ka tsaya mai shi taho mana da shi jibi ya kawo shaida to na raba da lamunan waje don yanzu ba kuɗi aka da ba don ba su tabbata ba takwas gudun dai aka su tabbata be nan <laughs> ya gudu ba sun tabbata wani amshe والتي بلى به لمل منا إذ قد يؤدي دينا من لا أذنى يؤدي دينا كو دينا ne ranar na ganin wata rashin a ɗansa saɓana kuma an taru kowa na sa guda da kowa daina yahi daina yahi ai dainin garan amma ina ganin kure ne wala turara bi da lamun na yace ba a lura da yarda wanda za a wala mun kai wanda za a tsaya ba sai ka yarda ba don ka ce wanda tare ka ba su ya hada gori iz kadu addidai na malla zina don da wanda ba a wani ba ka biyan bashi mutum da ba ma bashi ba sai ka yarda ba don nayi na dauke ba kuma in baka ce ma wanda za a biya ba ka so don ketata kenan ba a biya nai ويلقوت الأمان في بساتي أغل الذي فيه الأمان بعدي ويلقوت الأمان lamuni na faduwa beli ya faɗi ki fasadi asalin ga bacin asali allazi wanda allah manu lamunin dadi ya bayyana fihi gare haƙƙin ga da ka tsaya mutum a kai ne sai an haga ashe san ma ɓatacce na ya yi ƙara ta shi ne kuɗi an ka abin nan ka tsaya mai sai an ka ji ashe kudin ga caca ta ci shi ko giya ta sha bai biya ba to tun da asali abin da an ka tsaya mai ya ƙaci lamun ya faɗi ya ce kai ban biya ta yi kwaɗa belin ma ban ɗan kai shi nan lamun ya haɗi tun da abin da an kai lamun a kai na yi an gano ce na ko masu sai san mai an kara shi na biyu kudin tunkiya an an azan ba a haɗi ba kai ka azan nan ya sai tunkiya yayi can bayan ka tsaya mai an cewa ne ina magana kudin ce ka fa san gobe na aka koma kan mu zo babu su alƙali shi zan himu kuma sai shi kai wala ni halkan nan fa anan ga ina masai na abban an gyara an ka sai an so ma ba a biya <laughs> hmm. Hmm. ina abin da ya sa ba ya waɗan to ni ina waɗi don mai da ɗarme <laughs> tun da babu kuɗin da kuma na tsaya ma a kansu to tun da lamuni ya haɗe sai ka faɗi gaskiya abu shi ke nan sai ya lalace وهو بما أين للمعين وهو بما من حيث لم يعين wa huwa shi lamuni ya tabbata da ma'uyuna da abinda an ka ayyana wato kenan kashi uku na in ya ambaci guda daga cikinsu ya lizinta in bai ambaci ko guda ba to sai a koma ma wanda ya kammala shine lamunar mali shi na cewa huwa abu ma ayyana min mu'ayyan in ka an ayyana to ya tabbata da abinda an ka ayyana in tun ko an ka ce to kuɗi za ka tsaya ba ko ko mutum za ka tsaya ba to shi kenan abin ayyana ya tabbata amma wa huwa shi lamunin nan malin da dukiya aka dauka ta haisu lan yin ayyana inda ba ayyana ba illa ya ce a ban shi ba ayyana lamunin haska ya ko na kuɗi ba to da kuɗi aka dauka tun da matsala an kasanta kuɗi ta وإلا من وجهه جاء مهملا والحكم أن المعنى قد تحمله أنا أجنكم kyakkyawan amin wa illa waje idan dai lamunin huska ja a yanzu muhimmalan yana wanda ya ɗau lamuni to hal hukumu abinda a hukunci annal mala ta tahammala dukiyar nan ta ya ɗauka ita zai biya in dai bai shaɗanta korin biyan dukiyar ga kai mai ba kuma ya zan bai halarta wanda ya lamunce ma ba to dole shi biya dukiya lamunar waje ya yi amma sai ya zo ba da huskar ba ba da mutumin ba shi ba da kuɗi da iya kowa na mani iya kasa kawo shi ta'allaka biha wakilci da abin da ke da alaka da ita dama ga shari'a akwai wakilci an yarda in kana shari'a ka ce ka wakilta wani a madadinka nan lawa ya samu asali lawa ya shigo tare da ajiya kila ta yake kana wakilta wakilin shari'a ko lawa ko wani mutum loman kuleman wanda sallo din wanda harka ta ko wanda ba harka ta Ya يعجز توكيل لمن تصرفا في ماله لمن بذاك اتصفا يجوز توكيل wakiltawa na halatta liman tasarrafa ga duk wanda ke tasarrufi wanda ba yaro ba ba bawa ba ba mace ba in mace ta sai da izinin mijinta za ta sa wakili duk dai wanda yake da ikon tasarrufi ba mahajuri wanda an kaya wa hajari ba karkashin kulawa wani yake da shi an rike da lamarin ne to yana da ikon ya wakilta wani yace ga wani na a madadina in ya yi nasara na yi in ya haɗi na haɗi ga duk wanda ka tasarrufi lihi da dukiya ta to shi na da ikon ya wakilta amma liman da za ka tasafa bai wakilta sai wanda shi ma ya sifantu da haka wanda kake wanda ya mallaki kai rai to wakilin da za ka wakilta shi ma ya zama haka nan ba hmm. ka wakilta yaro ba ka wakilta bawa ko wani mahajuri wanda ake rike da dukiya ta safihi ne ko wawa ko wani wa kullu man jaza lahu an yab'ala bi nafsihi yajuzu an yuwakkila haka yake zama da littafi da ba nan wa kullu man jaza lahu an yab'ala bi nafsihi duk wanda yake halatta yayi abu da kai ne to yajuzu an yuwakkila yana halatta shi wakilta wani sannan yana da ikon tasarrufi ga kai ne to daman nan da aggara yana iya ba wani ita amma wanda bai da dama yana ba wani ya ka wanda aka wa hajari da yaro da bawa da safihi wawa ba su da ifa matalka wa muni a taukili lizini walau ta irin wakila bil marali yaba ne a taukilo an hana wakilta lizini da kahiran amana wanda yake kiristoci ga sunan muna zaune da su a matsayin amana da alkawali ba za ka sa lauya kirista ba ba za ka sa kahiri lauya ba yayi eh, ma lauya kana musulmi ko da kahiran amana na ana zaune lahiya gida ne da su ba laisa in wakila bil marli in ko an wakilta shi ba yarda ba ba yarda ba ومن على قبر ساجين قدما فقبله براءة للغرماء to an ce wanda za ka wakilta shi na sai yana da ikon tasarrufi to sai ka wakilta yaro yaro ko bai da tasarrufi to ba a wakilta shi ga shari'a amma ana wakilta shi ga biyar bashi kana aika yaro ka ce shi amsa kuɗi inda wani to kuma in wani na ba shi bara ko zai kawo ma ba ko sun halaka ko an kwace ko an yi mai wayo an aikai an amshi shi awwa man kaddama wanda ya gabatar ala qabla sabiyan akan karɓar yaro yace ga yaro nun ka bashi to fa qabluhu bu ta bara'atun ba ba rana ya lura ma ga mabastan da aka biya shi ba a cewa ah, to a yankin ta yaro dama bai halatta ba haka ko kun bashi kun ba banza a'a inda ga karbuwa na an ka bashi an bara وجاز للمدلول أن يوكلا ومن أفيه من الله كان مكلا وجاز للمدلول يا هل تجوان دعك بتحكي أن يوكلا شو كلتا ba mai ƙara ɗaya ka sa lauya ba ko wanda aka ƙara na sa wakili ba a cewa ah jin daɗi ha na yau ka kuma ka sa wani ka an yadda ya sa wakili amma wa man usuhununa lahu hana suhununa nan da aka kara shi sa wakili kan nukila an cira an cira tu kaulan suhununa cewa wanda aka kara bai sa wakili da su ko nan sai an karaba shi an ka shi na sa wakili shi tafiya ta ga matsalar da asibin ga criminal ko ya sa wakili sai an zo da shi lauyan ka magana amma shi da shi kuma

saboda kai ɗanka ba da ba sibin na wanda za a wajen za ka tarar ba don tana kamawa a ce a ɗaure ko a ko a yi daga mutum ko an kace beli to yin baka nan fa lawan za a ɗaure وحيث ما التوكيل بالإطلاق فذلك التبيل باتهاكي wa haisu ne inda wakilci ka bil idlaq da yanki an ka ce na wakilta ma komi ana haka nan lawai zan shi Allah ka permanently dukkan inda ka samu shi shi ka wakilta to in kai haka to wa zalika da wanda shi aka ce matabiyil ya zama wakili mufawwali da an ne mai al'amura gaba da bi ittifaqin ga ittifaqin malamai annabi da ليس يمضي غير ما فيه نظر إلا بناس في الأولين معتبر وليس يمضي غير ما فيه نظر amma kuma ko da ka mai tabili ka wakilta shi wakili mufawwali bai da ikon zartar da abin da ya kamata a yi nazari sai ya zama da bi nassin fil umumi mu'tabar sai in nassi abbayyane wanda aka lura da shi na cewa ko littafi ba sai ka ga nan ba in ka ce haka ɗaya yake da ikon ya yi ma ikirari ko in ka ko wata matsala ta turbo ya ci gaba da yi da ya bai shayarce ka ba amma in ba da haka sai da nazari ma'ana sai kun zanna وزاله تقديم ومن يراه بمثله أو ba'ali ما wa wanda a haka wakili na huta taqdiru man yarahu bi misali ya samu ya gabatar da wanda ya gani iri ne in ya zan canza gaba ɗaya kan miƙa ma lamari to shi lauyan da a canza nan yana iya iza kowane lauya da a wannan can ba sai shi ba ka yi wanda shi adda canza amma akwai wasu lauyoyi kuma karkashin wannan canza to da duk samun zuwa ko kuma ma tun ga fara yana sha to na ba ka wani yana iya duk lawan da so ba sai shi ba au ba alama ko sashen abin da hukunta haka wa ma alamu hasasan kilalan yuqaddimu la in hilja hijalu hakam wa man wanda an ka wakilta amma wakila ga wakila can wanda an ka wakilta alamu hasatan akan wani abu keɓantacce an ka ce an wakilta ka akan wannan matsala ita kaɗai tunan lam yuqaddim ba zai gabatar ba illa in hinji allu hakan sai in in hukunta sanya haka gare dole shi zai ma da kai ne da nan ba mu na ba mu na ba fawwala mai al'amura an kai gaba ɗaya ba an keɓe mai abin da an kasa shi to nan bai wakilta wani ne ga wani abu da an ka wakilta shi sai in wanda ya wakilta shi sanya mai haka ko kuma al'adar ƙasa ta gudana da cewa wanda ya kai wannan matsayi bai zuwa don al'adar ƙasa ta gudana da haka yanzu an yana da lauyoyi waɗanda suna da wasu makamai manya irin umaru ɗahuru tambuwal in kanto can ba kai ko wani tun da yanzu sanata na kuma al'ada ta gudana da cewa sanata bai zuwa kotu yana da ikon ya yi gabai ko da ko muhassasi ko ga matsala ke bantakka ba ka yi tabayilin ba وما من التوكيل لابنين فما زاد من الممنوع عند العلماء wa ma min at-tawkil al-ithnayn fa ma zada min al-mamnu' inda al-ulama law ya biyu ko he da biyu bai zan a dan hanawa ba gun malamai malamai ba su hana ka naɗa ma shari'a ka committee ba a ce kana da legal committee ko judicial committee eh, can ɗinka ƙarƙashin lauya kaza yake amma shi shi ka leading kawai lauyoyin suna da yawa illa ƙarƙashin shugabancin wani babu ko. amarda naqsu min iƙirari wal inkari min taukili ne wuce samin biyarwata kanin naqsu min iƙirari wal inkari naƙasa iƙirari ko inkari min taukilin ihtisami daga wakilta suna na ƙara kamin ya cancanta bai raddi da raddi wanda ya wakilta wakili don husuma ta jayayyar shari'a amma bai sanya mai dama ikirari ko inkari ba kuma bai nizamta ma kai ne duk za a tafi da shi ba to wannan wakilcin sai a mayar da shi a yi rabbi ka ce bai ma ikirari bai ma inkari sannan kuma kai baka zuwa kotun to in an ka cimma wata magana shi ce a tsaya a tsaya sai ya zo ya zaka ko sai ya tambaye ka shi ce awo ko a'a ko dai ka sanya ikirari da inkari ga hannu nai ko ko duk za a kotu a zo da kai sai an kai ga wata magana shi ma haka ko ko ka bashi damar cewa awo ko a'a shi ne an ka ce wannan kasu lil ikirari wal inkari rage ma lauya cewa bai da damar yana ikirari ko inkari to bi radda kamin ya cancanta a yi raddin wannan wakilcin babu shi được cái gì? ấy